رحيم لا النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, Haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da a cikin shirin namu na wannan safiyar ta Lahadi da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labaran daga nan kuma muna dauke da shirin nan na ko kun san da sabar duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana daga nan akwai mu dauke da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da ya saba duba wani batu da dau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayansa kuma shirin muryoyin ku masu saurare shi ne zai kasance cika makin jerin shirin namu na wannan safiyar wanda kuma kuka saba bayyana ko kuma mika sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki da fatan dai za a kasance a tare da mu. Tumar Lahama sauraro yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya. Wani ɗan bindiga ya kashe sojojin Amurka guda biyu da kuma raunata da kuma kashe wani farar hula a ƙasar Siriya. Shugabannin kasashen ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka na ECOWAS ko kuma yawo na taro yau Lahadi a Abuja fadar mulkin tare sahel nan guda uku da suka raba gari da kasar faransa sun ce za su kafa bankin dogaro da kansu yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis wani dan bindiga ya kashe sojin amurka biyu da wani farar hula a yankin hamada na palmera da ke kasar syria kafofin yada labarai sun bayyana harin da wani dan bindiga da ke da alaka da kungiyar is an sanar da hakan a cikin wata sanarwa ta rundunar sojan amurka ta tsakiya centcom ta fitar inda ta kara da cewa an kashe dan bindigar shugaba donald trump na amurka ya alkawarin cewa amurka za ta mayar da martani ga harin wani jami'in sojan syria wanda ya nemi a saka ya sunansa ya ce harbin ya faru ne a lokacin da jami'an syria da kuma na amurka ke taro a hadikwatar tsaron syria da ke palmera syria ta yi ikirarin cewa sojin kawancen kasa da kasa ƙarshen jagorancin amurka sun yi watsi da gargaɗin da aka yi musu game da barazanar shiga yankin a lokacin ziyarar shugaban rikon ƙwaryar siriya ahmed sharra a washington a watan da ya gabata damascus ta shiga ƙawancen ƙasa da kasa da amurka ke jagoranta na yaƙi da is wannan shine karo na farko da aka rawaito irin wannan lamari a siriya tun bayan kulla dangantaka ta kudda kudda amurka bayan kifar da mulkin bashar al-assad siriya ta yi allah wadai da abin da ta kira da harin ta'addanci jami'ar brown a amurka ta ba da rahoton mutuwar mutum biyu tare da jikata wasu guda tara da ke cikin tsanani a harbin da aka yi a makarantar an rawaito cewa mutane da yawa sun jikata a harbin da aka yi kusa da harabar ibi league da ke rhode island hukumomi yankin sun buƙaci jama'a da su ci gaba da kasancewa a kulle yayin da maharin ya tsere zan iya tabbatar da cewa akwai mutane biyu da suka mutu da yammacin yau kuma akwai wasu mutane takwas da ke cikin mawuyacin hali ko da yake ba su ba cikin damuwa sosai in ji magajin garin brett smile a wani taron manema labarai muna amfani duk wata hanya da za mu iya don gano maharin in ji mataimakin shugaban 'yan sanda na yankin timothy o'hara wannan harbin shine na baya-bayan nan a cikin jerin hararen makarantu a amurka inda yunkurin takaita damar mallakar makamai cikin sauki ke fuskantar ƙalubalen siyasa. shugaba masu pezeshkian na iran ya bayyana kudurin kasar na aiwatar da yarjejeniya ta haɗin gwiwa da rasha a wani taro da takwaransa na rasha vladimir putin pezeshkian ya yi wannan furuci ne a ranar juma'a a gefen taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya da amana a babban birnin turkmenistan na ashgabat shugaban iran ya bayyana gamsuwarsa da haɓaka dangantakar tehran da moscow kuma ya yi ba da goyon bayan rasha ga jamhuriyar musulunci a cikin tarukan kasa da kasa. da yake magana game da yarjejeniyar haɗin gwiwa da iran da rasha suka sanya wa hannu a ranar 17 ga watan janairu na shekarar 2025 inda ya ce mun kudur aniyar aiwatar da yarjejeniyar a nasa bangare shugaba putin ya ce dangantakar rasha da iran na bunƙasa sosai ya kuma lura cewa kasashen biyu suna tattaunawa kan hulɗa a fannin iskar gas da wutar lantarki kuma suna aiki kafaɗa da kafaɗa kan batun nukiliya na iran Moscow da Tehran suna haɗin gwiwa a fannoni daban-daban ciki har da tashar samar da wutar lantarki ta nukiliya ta Bushehr da ayyukan bunƙasa ababen more rayuwa kamar hanyar arewa maso kudu in ji shi. Ciniki tsakanin Rasha da Iran ya karu da kashi 13 cikin 100 a bara kuma da wani kashi 8 cikin 100 a wannan shekarar in ji shugaba Vladimir Putin na Rasha. Iran da Rasha dukkaninsu suna fuskantar takunkuman kasashen yammacin duniya ba bisa ka'ida ba. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Shugabannin kasashen mambobin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ko kuma sai yawo na taro a wannan Lahadin a Abuja fadar mulkin Najeriya. Taron zai ba da damar yin bitar batutuwan da ke ci gaba da zama karfan kafa wa kungiyar a halin yanzu. Juyin mulkin Gina Bisau da yunkurin juyin mulkin da soja da aka yi a Benin na daga cikin ajandar taron. shugaban kungiyar na wannan karo kana kuma shugaban kasar salio julius mada biyo ya yi tir da juyin mulkin na bayan nan da ma yunkurin sa a benin batun janye sojoji kusan 200 na rundunar tsaro ta wasa da aka tura benin don dakile juyin mulki a ranar 7 ga watan disamba shi ma za a tattauna a sa taron zai kuma duba halin da ake ciki a gina bisau zai kuma duba yiwuwar kakabawa kasar takunkumi bayan hambar da mulkin shugaba umaru sisoko embalo a ranar 26 ga watan nuwamban da ya gabata ƙungiyoyin fararen hula da wasu ƙungiyoyi 17 na yammacin afirka suna kira ga ƙungiyar da ta fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa na ranar 23 ga watan nuwamba ba tare da bata lokaci ba. kasashen yankin Sahel na IOS sun kimsa game da shirin kafa bankin da zai ba su damar dogaro da kai shugaban kasar mali kuma shugaban kungiyar kasashen sahel na ios a wannan karo a simigweta ya karbi tawagar ministocin kuɗi na kasashen kungiyar don kammala kafa bankin na zuba jari da ci gaba da aka tsara don rage dogaro da kuɗi daga waje da kuma samar da ayyukan da ke da tasiri sosai ga jama'ar yankuna a lokacin wannan taron an yi wa shugaban kasar mali bayani dalla-dalla game da inda aka kwana a game da shirin cibiyar za ta yi aiki a bangaren kuɗi da nufin karfafa ikon mallakar kasashen uku ƙasashen mali nijar da kuma burkina faso dukkaninsu waɗanda suka raba gari da kasashen yammacin duniya musamman faransa wace ta yi musu mulkin mallaka na neman hanyoyin dogaro da kansu majalisar ɗinkin duniya ta amince da wani daftarin ƙudiri da ke neman isra'ila ta bada damar shigar da agajin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba a zirin gaza ƙudurin da aka zartar a ranar juma'a ya yi kira ga isra'ila da ta kare cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya tare da bin dokokin ƙasa da ƙasa an gabatar da wannan matakin ne a matsayin martani ga ra'ayin da kotun duniya ta icj ta bayar ga isra'ila a watannin baya yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakanin kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas da isra'ila wace ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba na shekarar 2025 ɗin nan ta wajabta wa isra'ila buɗe iyakoki domin ba da damar shigar da abinci mai da kayayyakin jin kai ba tare da wani sharaɗi ba zuwa zirin na gaza duk da haka isra'ila ta yi watsi da waɗannan alƙawuran inda ta ba da damar jigilar kayayyaki kalilan zuwa yankin da yakin shekaru biyu ya daidaita tun daga watan oktoba na shekarar 2023 sojin isra'ila sun kashe falastinawa kusan 7400 yawancinsu mata da yara tare da wasu To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. Tuma da lama sauraron mu bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da zamu tsunduma a taskar mu ta shirye na da kullum farawa da sharhin bayan labarai. To sharhin bayan labaran namu na yau zai mai da hankali ne kan yadda wasu kasashen musulmi suka yi watsi da duk wani yunkuri na tilastawa Falastinawa barin yankin su. Kasashen Saudiya, Masar, Jordan haɗaɗɗen Larabawa, Indonesia, Pakistan, Turkiyya da Qatar sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa inda suka yi gargaɗin cewa kalaman Isra'ila na baya-bayan nan game da buɗe hanyar shiga yankin Rafa ya zama wani yunkuri mai hatsari na korar Falastinawa daga wannan yanki. zuwa ƙasar masar ƙasashen guda takwas sun yi watsi da duk wani mataki da zai iya haifar da tilastawa palestinawa barin yankinsu jami'an diplomasiyar sun ji da cewa irin wannan yunkuri babban keta dokokin ƙasa da ƙasa ne ministocin sun ji da cewa dole ne palestinawa su ci gaba da zama a yankin su suna bayyana duk wani tilastawa mutane mika kansu a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba ta kowane hali sun da alhakin da ke kan al'ummar duniya na hana raguwar yawan jama'a a gaza wanda gwamnatin tel aviv ta daɗe tana hankoron shi a matsayin ɗaya daga cikin dabarunta sanarwar ta kuma jaddada buƙatar sake gina gaza a cikin tsarin da zai dawo da 'yancin kai da kuma 'yanci na falastinawa suna gargaɗin cewa duk wata manufa da ke da nufin raunin tsarin al'ummar gaza zai kawo cikas ga yankin baki ɗaya kasashen guda takwas sun gabatar da kira na gaggawa don tsagaita wuta mai ɗorewa kawo ƙarshen wahalar da fararen hula ke sha a yankin samun taimakon jin kai ba tare da wani sharaɗi ba da kuma fara ayyukan murmurewa da sake ginawa nan take sun kuma jaddada mahimmancin maido da mulkin falastinawa a gaza ministocin sun sake nanata alkawarinsu na ƙarfafa haɗin gwiwa da abokan hulɗarsu na ƙasashen duniya don aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2803 da kuma duk wasu ƙudurori kan hakkin falastinawa sun kuma jaddada kafa ƙasar falastinu mai cin gashin kanta a nasu bangare ministocin harkokin wajen kasashen iran da kuma masar sun kira kasashen duniya da su ɗauki mataki cikin gaggawa don kawo ƙarshen laifukan isra'ila a gaza da kuma lebanon a yayin wata tattaunawa ta wayar tarho a ranar asabar ministan harkokin wajen iran abbas arrakci da takwaransa na masar badar abdullati sun tattauna kan ci gaba da hararen da gwamnatin sahayoniya ke yi bayan sabawa tsagaita wuta da aka cimma a gaza da kuma lebanon bayan shekaru biyu na laifukan kisan kare dangin da aka aikata wa falastinawa isra'ila bayan ta gaza cimma burinta na kawar da kungiyar gwagwarmar falastinawa ta hamas da kuma 'yantar da dukkan fursunoninta ta tilasta wa isra'ila amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma hamas mataki na farko na wannan shirin tsagaita wutar ya fara aiki ne a ranar goma ga watan oktoba kuma ya hada da musayar fursunoni yarjejeniyar mai gaɓoɓi ashirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar tana da rauni sosai domin an kashe palestinawa. sama da 366 tun lokacin da ta fara aiki lamarin da ya faru a na baya-bayan nan shine harin sama da isra'ila ta kai a arewa maso yammacin birnin gaza a watan nuwamba na shekarar 2024 ne yarjejeniyar tsagita wuta tsakanin isra'ila da ƙungiyar hezbollah ta ta fara aiki bayan rikicin da barke sakamakon yakin kisan kare dangin da gwamnatin tel aviv ta yi a gaza a watan oktoban shekarar 2023 an wa isra'ila amincewa da yarjejeniyar tsagaita wutar da hezbollah bayan ta sha kai a fagen daga da kuma gaza cin burinta an kashe mutane sama da dubu uku a kasar ta lebanon ita ma a nata bangare kungiyar gugumar falastinawa ta hamas ta yi watsi da shirin da aka tanadar na miƙa ragamar shugabancin palestino yana mai cewa palestinawa kawai ne za su yanke shawara kan makomarsu in ji khalid mashal babban jami'in ƙungiyar gwamnar palestinawa ta hamas yayin da mafi girman matakin isan kare dangi da aka yi wa gaza ya ragu ɗan lokaci yunwar da aka sanya kuntatawa da kuma hukunce hukuntan gama gari da isra'ila ta yi wa al'ummar palestinawa ya ci gaba in ji shugaban ofishin siyasa na ƙungiyar ta hamas ya ci gaba da cewa waɗannan manufofi sun sa halewa isra'ila yin abin da ta ga dama wanda kuma hakan ke zama babbar barazana ga kwanciyar hankali da makomar yankin baki daya khalid mashal ya kuma da cewa mun ki amincewa da duk wani nau'in mulkar gaza kuma dole ne falastinawa su zaɓi su babban jami'in ya sake da buƙatar kiyaye 'yancin falastinawa a matsayin kariya daga faɗaɗa mulkin mallaka na isra'ila a yammacin kogin jordan da aka mame da kuma tilastawa mazaunanta yin hijira ya kuma bukaci a ci da kokarin tabbatar da sakin dukkan fursunonin siyasa na falastinawa da ke tsare a gidajen yaran isra'ila a watan oktoban da ya gabata ne dai aka cimma rijiyar ta wuta tsakanin isra'ila da kuma kungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas a shiga tsakanin amurka da kuma wasu kasashe a matsayin waɗanda suke masu shiga tsakani da suka da katar da masar yarjejeniyar dai ta tanadi sakin fursunoni tsakanin isra'ila da kuma kungiyar ta hamas to sai dai kwanaki kaɗan bayan cin na isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare a zirin gaza inda ta ci gaba da kashe fararen hula galibi mata da kuma yara don dai fara yakin na kisan kare dangin da isra'ila ta soma a watan oktoba na shekarar 2023 palestinawa sama da 70,000 ne suka yi shahada a hararen isra'ilar ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi bakwai ga watan Disamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Jumada Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. masu saurari ko kusan cewa shekaru 775 da suka gabata a rana irin ta yau maulana jalaluddin muhammad balhe wanda aka fi sanin su da maulawi daya daga cikin fitattun masana kuma marubuta waƙoƙin irfaniyar su a garin kwaniya ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar iran a wancan lokaci wanda kuma a halin yanzu ke kudancin ƙasar turkiya ana yi wa mulawi kalan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai marubuta waƙoƙi na addini a cikin ƙarni na bakwai hijira kamariya sannan kuma yana ɗaya daga cikin fitattu masana waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen ƙarfafa duniyar musulmi ta fuskacin ilmomi daban-daban an haife shi a shekara ta 604 bayan hijira a garin balagh wanda a halin yanzu ke arewacin kasar afghanistan bayan wani lokaci malawi ya tafi gwanya tare da mahaifinsa kuma bayan mutuwar mahaifin nasa ya tafi aleppo da kuma birnin damascus domin ci gaba da karatuttukansa bayan ya koma gwanya malawi ya ci gaba da gudanar da ayyukansa na rubuce-rubuce da karantarwa sannan kuma a can ne suka haɗu da shams da birizi wani shahararren masanin ilimin irfani wannan haɗuwa dai ta haifar da gagarumin sauyi a cikin ruhin maulana jalaluddin daga lokacin da kuma ya bar koyarwa sannan kuma ya fara tarbiyya da kuma shigaltuwa da ayyuka na ibada da kusanci da Allah maɗaukakin sarki wannan babban malami ya bar ayyuka daban-daban a ɓangaren rubuce-rubuce amma mafi shahara daga cikin littafan da ya rubuta shine littafin nan na Mathnawi wanda kuma ya rubuta shi ne a cikin tsarin bitukan waƙoƙi sannan kuma ya yi amfani da ruhin irfani wajen bayyana abubuwa da dama a cikin baitocin waƙa a littafin nasa masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1941 a lokacin da kasashen turai suka shigaltu da yakin duniya na biyu jiragen yakin kasar japan suka kaddamar da wasu munanan hare-hare a kan sansanonin sojin amurka da ke gabar pearl harbor inda kuma suka yi raga-raga da manyan jiragen yakin ruwa na rundunar sojin amurka guda goma sha tara bannin kuma japan ta ci gaba da nausawa zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya inda ta mame indonesia da tsibiran jawa da kuma sumatra sakamakon harin da japan ta kai wa jiragen yakin ruwa na kasar amurka wannan ya sa amurka ta shelanta yaki gadan-gadan akan kasar japan wanda kuma hakan ya sa yakin duniya na biyu ya bazo zuwa yankunan gabashin nahiyar asiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da sa gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1981 yahudawan a sa kashe dr abdulwahab kiyali wanda ya kasance ɗaya daga cikin falasɗinawa 'yan kurmaya masu faɗa da manufofin mamaya na yahudawan sahiyuniya dr abdulwahab kiyali ya yi karatun digirin sana uku a jami'ar london da ke birnin london na ƙasar Birtaniya, ya kuma yi rubutu na kammala digirin digirgirar akan falasɗinu da kuma gugurmayar falasɗinawa daga bisani ya buɗe mujalla mai suna free palestine kamar yadda kuma ya rubuta littafai daban-daban a kan mamir da yahudawa suka yi wa palestine game da yadda suke azabtar da al'ummar palestino da cin zarafinsu wanda kuma da ƙarshe yahudawan isra'ila ne suka zama ajalinsa inda suka yi masa kisan gyalla a birnin beirut na kasar labanan a ranar 7 ga watan disamban shekara ta 1981 masu saurare ko kun san cewa shekaru 293 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan disamban shekara ta 1731 aka haife abraham dapram a birnin paris na kasar faransa dapram dai shine wanda ya kirkiro ilimin bincike a kan sanin iran da tarihinta wanda ake korowa a jami'o'i daban-daban na kasashen duniya bayan kammala karatunsa a kasar faransa ya nufi kasar india wadda take makwabtaka da kasar ta iran da nufin yin nazari akan iran da harsunanta da al'adunta da kuma taswirar kasar ta ya koyi harsunan farisanci da larabci da kuma hebrew ya kuma rubuce-rubuce akan tarihin iran da dukkanin abin da ya shafe ta tun daga lokacin sarakunan farisa har zuwa sauran sarakuna waɗanda aka yi a kasar a baya-bayan nan 'yan ɗaurin shekaru su gabata kamar da kuma ya yi rubutu akan masana na ƙasar a bangarori daban-daban da suka yi rubuce-rubuce a kansu. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 770 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi babban malamin addini muhammad ibn muhammad al-hurani wanda ya rubuce-rubuce a bangarori na ilimin fiqh da usul kamar da kuma ya rubuce-rubuce a bangaren ilimin tauhidi da kuma ilimin akhlaq ya fara karatunsa a birnin bagadaza na kasar iraki a gaban manyan malamai na zamanin sa daga bisani kuma ya koma birnin najab bayan ɗaukar tsawon shekaru yana karatu a gaban manyan malamai ya kuma kai matsayi na ishtihadi inda daga wannan lokacin da kuma ya fara rubuce rubucen sa ya fara da rubuta littafi a bangaren fikihu daga bisani komai shiga bangaren usul ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka mai da hankali matuƙa wajen tarbiyyar ruhi da kuma tarbiyyar al'umma akan bautar Allah da kuma tsarkake ruhi akan haka ne ma ya rubuce-rubuce a bangaren irfani ba ga kuma yana da rubuce-rubuce da ya a bangaren tarbiyyar ruhi da ya shafi akhlaq mafi shahara daga cikin littafin da ya rubuta dai shine akwai littafin nan na al-irfan baya ga kuma ya rubuta wani littafi mai suna makarim al-akhlaq wa tahzib ma sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wata fita wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu nufi ƙasa amurka ne domin yin dubi akan yadda katangar kariyar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take da ita take rushewa sannu a hankali musamman ma dai ta fuska kafafen watsa labaru da kuma fitattun masu bakin fada a wannan fage hadda ma wasu 'yan siyasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a bayan nan saɓani yana ƙara kunno kai a cikin ɓangarori tsauran ra'ayi na 'yan mazan jiya waɗanda su ne ginshikin da donald trump ya taka ya kai ga zama shugaban ƙasa waɗanda kuma bisa al'ada a amurka su ne masu baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya abinda ya raba kawukan su kuwa shine yadda za a yi mu'amala da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda kisan kiyashin gaza da jefa mutanen yankin cikin yunwa hakanan kuma yadda suke kallon gwamnatin benjamin netanyahu wani saɓani wanda ya kunno kai a cikin amurka shine batun tasirin 'yan sahiyoniya a cikin siyasa wannan ƙasa mutumin nan mai suna jeffrey espen wanda kawalin ƙananan yara maza da mata ne ga manyan masu bakin fada a amurka ta bayyana cewa yaro ne kuma ma'aikacin ƙungiyar leƙen asirin haramtacciyar kasar isra'ila mossad kamar yadda su kafin watsa labarun amurka suka rika bayanawa. ita kuwa haramtacciyar kasar isra'ilan tana amfani da shi ne domin bata sunan masu rike da mukamai a amurka su yi mata abin da take so an sami muhimman magoya bayan trump da dama kuma har da shi kansa trump din a cikin waɗanda suka fada cikin tarkon espen wani abu mai jan hankali a nan shine cewa 'yan jarida da suka bankaɗo alaƙar espen da mossad suna da ƙarfin tasiri a duniyar watsa labaru daga cikinsu misali in aka kalli wajen amurka da akwai george galloway wanda a ranar 14 ga watan bakwai na shekara nan ta 2025 ya wallafa a shafinsa wani bidiyo mai taken espen ɗan leƙen asirin isra'ila ne mutanen da suka kalli wannan bidiyon na galawi sun kai dubu ɗari da da saba'in biyu. mutanen da suka fada tarkon na espen kuwa suna da yawa daga cikinsu da akwai waɗanda a yanzu sun girma sun zama manyan mutane irin su ben menash gufri da kuma marubuciyar nan virginia jeffrey hakanan kuma hoffenberg wanda ɗallaken asirin ƙungiyar mossad ne a amurka an kuwa taɓa hukunta shi a kotu da laifin sama da faɗin kuɗin da sun kai dala amurka miliyan 475 daga wani kamfani na bogi da ya kafa da dubban mutane suka rika zuba hannun jari. daga cikin waɗanda suka yi magana akan alaƙa take tsakanin espen da mossad da akwai carson taka wanda mai ra'ayin mazan jiya ne na jama'ar donald trump shigarsa cikin wannan batu kuwa ya haddasa wa 'yan sahiyoniya ciwon kai domin maganarsa bata takaita akan espen ba ya rika sukar siyasar netanyahu da kuma kungiyoyin matsin lamba na 'yan sahiyoniya a cikin amurka musamman irin kungiyar nan ta ipac masu bibiyar taka kuwa sun kai miliyan 21 a cikin shafukan youtube da kuma x shi kuwa ba shi da tasha tashi mai zaman kanta a youtube yana dogaro ne da masu biyayyarsa wajen watsa abinda yake sanyawa a hakikanin gaskiya za a iya cewa a tsakanin masu ra'ayin mazan jiya toka shine wanda yake tabo magana ta shafi kyawawan halaye da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi da abin da ya kamata a ce ba a yi ba da kuma wanda ya kamata a ce an yi kuma yana cikin waɗanda suka fi ƙarfin tasiri a cikin tashoshin da suke magana da harshen turancin ingilishi. shigar toka cikin masu fada da wannan batu na tasirin 'yan sahiyoniya a cikin amurka yana nufin cewa bangon kadar da ta gina na lokaci mai tsawo ya fara tsagewa ga misali yakin da aka bude a kan megan kelly wacce take kare dukkanin laifukan haramtaccen kasar isra'ila da ta tafka a gaza tana da mabiya a shafukanta na sadarwa da sun kai miliyan hudu a youtube da kuma wasu masu bibiyar ta miliyan uku da dubu ɗari bakwai a shafinta na x sai dai kuma wannan matar ita ma an waye gari tana yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila nasiha da cewa yadda take tafiyar da yaƙi zai sa ta yi asarar ra'ayin mutane wannan maganda ta faɗa ya sa aka koma kanta ana suka da zagi duk da hidimar da ta yi wa 'yan sahiyoniya da ba su kariya ta fuskar watsa labaru ta kai ga an zargi megan da cewa tana ƙin jinin yahudawa saboda kawai ta ƙi yin tir da toka da sukar da yake yi wa haramtaccen ƙasar isra'ila wata mata mai tasiri ita ce majori green da take goyon bayan siyasar donald trump a cikin majalisar dokokin kasar ta congress an zaɓe ta har sau uku a matsayin 'yan majalisa ta kuma kasance a tare da trump a lokacin da suka yi ƙoƙarin sauya sakamakon zaben shekara ta 2020 to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba ta sauya take magana a kan isra'ila musamman dangane da abin da yake faruwa a gaza ta kuma bayyana abin da yake faruwa ɗin da cewa kisan kiyashi ne hakanan kuma amfani da yunwa a matsayin makamin yaƙi wani abu ne wanda ta rika su kashe ta yi haka ne kuwa a wani sako ta wallafa a shafinta na x a ranar 29 ga watan 7 na shekarar nan ta 2025 a hakikanin gaskiya ita ce 'yan majalisa ta farko wacce ta baiwa abin da yake faruwa a gaza wannan suna a kan yaƙi da iran kuwa wannan 'yan Majalisa ta zargi isra'ila da tsokara da cewa ita ce ta fara yaƙi ta kuma fito fili ta yi kira da amurka ta daina taimakawa isra'ila da kuɗaɗe a wani shiri na podcast da aka watsa a youtube a ranar 19 ga watan 8 na shekarar nan ta 2025 megan ta yi kaca-kaca da kungiyar matsin lamba mai goyon bayan isra'ila amurka wato ipac adadin waɗanda suka kalli wannan podcast ɗin kuwa sun kai dubu ɗari uku kuma suna ci gaba da karuwa tare da cewa megan tana ƙoƙarin bayyana kanta a matsayin mai matsakaicin ra'ayi akan sukar siyasar netanyahu ka ya rika yin kira da kwace haƙƙin zama ɗan ƙasa amurka ga duk wani ɗan ƙasar da ya je yaƙi a ƙarƙashin sojojin isra'ila ya kuma furta cewa yana ƙin jinin 'yan sahayoniya domin abin da suke yi shine fada da ci gaba da kuma al'adun ƙasashen turai ya kuma furta cewa kiristoci 'yan sahayoniya abin ƙi ne wannan ne yasa ake kiran shi da cewa yana ƙin jinin yahudawa to ita kuwa majori green ta buɗe daga ne kai tsaye da donald trump daga baya tun daga lokacin da ta soke shi a wani saƙon da ta wallafa a ranar goma ga watan sha ɗaya na shekarar nan ta 2025 saboda ganawar wadda ya yi da muhammad julani a fadar white house julani na ƙasar syria kenan ta kiraye shi da mayar da hankali akan matsalolin cikin gida amurka maimakon irin wannan ganawar da ya trump ya mayar da martani mai tsanani a kanta hata kai a ranar 14 ga watan 11 shekarar nan ta 2025 ya kiraye 'yan republican jam'iyyarsa kenan da kasa sake zaɓarta a jihar ta georgia ya kuma kira ta da sunan wawuya kuma mai cin amana ita kuwa ta sake mayar da martani a kan trump da ta ce yana faɗa da ita ne ba saboda tana suka siyasarsa ta waje ba ko ƙin amincewa da mafi yawancin ra'ayoyin 'yan jam'iyyar republican yana faɗa da ita ne saboda ban kaɗo batun espen kuma shi kanshi trump ɗin 'yan mossad ne suke rike da aka akalasa yana yi musu abin da suke so saboda suna da fayil-fayil ɗinsa na munanan abubuwan da ya aikata. Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. to gina mana gaisuwa da fatan alkhairi na Hassan Albasari Abuwa Fan angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya yau ce juma'a kuke ba mu ra'ayi na kankin kanmu kuma na gaishe gaishe to gaisuwa ta dai ta farko ya fada kunnan Alhaji Alasan tayar da ke can kasar Nijar akwai kuma abokina Rabi'u Nuhu na Bukka akwai Sunusi Madatai da Magaran akwai kuma shugaban kungiyar mu na masu kira da sauraron rediyo reshen arewacin Najeriya Malam Nura Abdullahi Hayar Ruwa Rigasa da ke can jihar Kaduna kenan kenan akwai kuma falalu a mande akwai sani abubakar akwai jamilu ibrahim akwai muhammadu murba na kan hanyar masho akwai adamu kullalantewa sa'annan kuma akwai alhaji isa kamaru akwai alhaji shehu jega allah gatan kowa sa'annan kuma akwai abokina kwamarat ahmad afansu bajoga wanda ke can garin gombe kenan ina masa gaisuwa da fatan alkaida akwai ibrahim mai wankin hula a garin mai kodiya kimba jihar ne dukkanin masu sarawa ina maku fatan alkaida Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa radiyon Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radiyo na Afirka reshen jihar maraɗi. Eh da farko ina gaida Alhaji Amman Tari ina gaida Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura ina gaida Sani Dawo Alaska ina gaida Kabiru Sile Rabe Mai Aski Iso Maɗattai Eh, ba ni cewa da shugaba kwata-kwata alkasim da kai mai gabatar da wannan shiri malam hassan barka da na dawo nan maraɗi na da malam samuna haske ali Kula, sarkin aiki ibrahim gadon kaya ibrahim shushaina da ke garin kasagi da murtala magini da sauran duka mambarori na nan jihar maraɗi da na niyame da na doso da na agadas da na tawa da sauran duka masu sauraronmu mu na gode mai magana malam kabiru daga nan maradi mamba na masu kira da sauraron radio assalamu alaikum assalamu alaikum wa wabarakatuh gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran voh mai magana alhaji alhassan sayyadi wanda an kai sani da alhassan tayar daga filin gi a jamhuriyar niger hassan barka ina gaida ka kuma muna godiya da dama wadda kuka ba muna sada zumuncin gaishe gaishe da yan uwa da amina arziki ina gaida abokina iliya mai kanti da shayi kakin daura da ah, mamman sani alaska da mamman sani dauda cinwaza da yakuba mai gizo zawa abokina alias Tuman Filinge yana gaida Malam Kabiru dan gulbi maradi dubun gaisuwa da fata alkhairi gare Usman Mai Dala Busheri alherin Allah ya kai ma kuna yana gani jere gaba na Rabiu Nuhu na Bukka yana gaida yana gaida dan bare bari da birnin niyame akwai Alhaji Amman Tari shi ma yana birnin niyame akwai babban abokina Alkasim Baba Liman aha birnin Agares yana gaida kuma magana Alhaji Alhassan Tayar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulmi duk wanda cikin ɗaki mai tarin albarka tun da kai shekaban iya Hassan Barka ya kai ga alkasan Babali mai ina da kowa da kowa nagode Allah saka da alheri muna tare. Assalamu alaikum rahmatullahi sashen Hausa na rediyon Musulunci ta Iran. Yau Juma'a shira da kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu yan uwa da abokan arziki. Da farko dai suna na Rabiu na Hunafuka da karamar hukumar Bako da ke jihar Katsina Najeriya. Ina gaishe da ainihin abokina kuma amini na Malam Hassan Albasari Angon Fatima da ke garin Fataskum da Sani Mai Lange-Lange a wuri da bawa abdullahi maska da abdullahi laki funtuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da usman manika mai lorot funtuwa sai a ɗabi mai kwamfuta mai yama da aliko auta kafin telwa da bala yaro mada jihar zamfara da comrade baban yusra gusau shi ma a jihar zamfara da ainihin shugaba iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku tashi lafiya rabiu nuhu na bukare karamar hukumar bako da ke jihar katsina najeriya assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriya musulunci ta iran da farko dai suna na usman mai dala bushari nan sawa jihar da magaram cikin jamhuriya ta nijar ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka a gadas akwai abokina sunusun adatai akwai yakuba mai aski ba da raka ba zan manta da isu makeri madatai ba akwai adabu mai kwamfuta mai yama akwai kuma udu mamadu jakori akwai malam musa inda mukazawi ba zan manta da malam muhammadu dan barebari ba zan manta da abokina kuma eh, sani da'u alaska daga nan har garin katsangurin akwai mamman shagali nisuwa mamman shagali kara kara garin goshori akwai kwamra ahmed fajega kwamra ahmed usbahu guna ba zan manta da eh, masu kira da sauraro wanda suke reshen da magaran ba ba zan manta da yana eh, baba ya garin goshori akwai yaya tatuwa ni usaini abdullahi da take zikar tarayyar najeriya ba zama da kuma lawali luwe daga nahar garin matsin kai malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya wanda ke nan maradi ba zama ta da malam habu wanda ke maradi ba zama da kuma daukacin masu kire da sauraro nonon kafa ma darin albarka daga shanika suna na usman nadala oshari nan gabasawa jihar da garin cikin jamhuriyar ta tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa jamhuriyar musulunci da ke Iran da farko sunana Malam Kabiru da ke mara dan gudu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To yau Juma'a kuna ba mu dama muna gashe gashe da yan uwa mu da na arziki da farko yana gaida mai gabatar da shiri shine Hassan Barka Alhaji eh, Alhaji Amman Tari ina gaida ka Ahmad Dan Bare Bari eh, tsoho mai albarka Malama Ramatu samuna haske ibrahim gadon kaya dam murtala magini yaro mai ganin mutuncin manya eh, idan na koma kuma a eh, zandar akwai kabiru sule isuf madatai baba mai aski muhammad sani dawo da ciwazan sani dawo alaska sai kuma mai kanti da shayi garkin daura cewa da wani. Faniman cewa da mataimaki da ke zamfara abdulmumani ba za ni cewa ba da sauran mambarori ga baki ɗaya ina gaida kowa da kowa daga malam kabiru da ke maradi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, radio iran radio mai albarka ina fatan kowa shina lahiya lau daga farko dai ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman tari daga nan gaya mai na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amina arziki na mako mako daga farko dai alkasum agadis ina fatan kana lahiya lokacin da juma'a eh, lawa abba da agadas ina fatan kai ma kana lahiya da shitu agadas ina fatan kai ma kana lahiya da ibrahim gadan kaya maradi ina fatan kana lahiya da eh sanisi madaddai ina fatan kai ma kana lahiya so sule usman gandar kai ma ina fatan kana lahiya da isa tsoho mai albarka nan ya mai ina fatan kana lahiya da muhammadu dan bari gori ina fatan kai ma kana lahiya da kwamiti na masu kira rashin ya mai duka ina fatan duk inda kuke ba sai da wani duka ina gaida ku ina yi muku fata alheri ina gaida lawali andu nan gaya mai ina gaida sanda yaji ina fatan kana lafiya lobu inda kake Allah dai shi tabbatar mana da alheri Allah yi mana jagora Allah shi kare muku da Allah ya kare muku sharrin masu sharrin ni ne mai sauraron ku da kullun Alhaji Amman Tari daga nan ga mai sai anjima Sashen Hausa na gidan radiyon jihohar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samun suke dan mutane limanci baɗin jihohar Nijar. Shirik na ƙarshen mako na gaida yan uwa da abokan arziki a madadin kasan barka ina gaida dukkan ahalinka da abokan aikin ka Ina gaida Alhaji Sabiu Kalla Taransa da ke nan birnin Maradi. Alhaji Mama MZ ina maka fata alheri. Domin gaisuwa da wata alheri zuwa gare ka eh, Muhammad Dan Bare Bari ina maka fata alheri. Iliya Mai Katiri shayi da wata alheri zuwa gare ka Abdullahi Tela Yaro Mai gudun mutuncin Wani Yara ke dan Malam. Ibrahim Shushana garin Kasagi gadon Kaya Dan Walo Alheri Allah kai muku dukkan ahalin gidanku Alayhi Murtala eh, Alan Amantari ina muku fata da babban ya mai Kabiru Sule ina muku fata da yari mu eh, sai dan jaje ina muku fata da yari Malam Kabiru makaranta mu al'abba ina maka fata da yari Murtala mai gini ina muku fata da Adamu Harka ta sawa dun zuwa da zuwa ga ka kwance mai igiya da kenan cikin kadro layin yan rake gidan wanka ina muku fata da kai da Abu dan kwamna ina muku fata da yari Usman Mai Dala Aliyu Allah kai maka fara likita mai samu mashi loli na gona mai furaji ta tawaye mai katifa da kenan ban tasha eh, mm, sani mai gari maza tsaye ina muku fata da yari Assalamu alaikum wa rahmatullahi rahmatullah gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran kuna tare da gadon kaya dan walhu daga nan jamhuriyar nijar jihar maradi cikin komin irin ta kwarnaka birnin kwankwarnan take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar maradi gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar hassan barka amarin ka naga da iyalin gidan ka baki ɗaya alkasan babu lima an gaida ka aishatu kwasayar da an gaida ki a saman mamman balak an gaida ka da akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga tsohon bakar da mai albarka yamai nijar akwai alhaji isaka birnin yamai akwai ramat isaka birnin yamai akwai abokina muhammad dan biribiri yamai nijar akwai malam kabiru wajen makarantar malam birnin marada akwai malam ali bankul birnin marada akwai hajir bilu malam adam sarkin aiki na kasa birnin marada akwai samun haske dan mutan limanci birnin maradi akwai adam haraka ta sa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gida na alhaji kolo shina na anguwar zare marada akwai matan gina shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lela'u akwai alhaji musa na abili mai nira ba adarin yana nan shabakwa akwai matan gina shi buzar hausa akwai ibrahim shushan dan garin kasagi akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar marada akwai murtala mai gini ke dangwami cikin kumudin mai yara akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga na kwari mai gyara mutane ke gidan miji gaisuwa ta musamman zuwa ga eh, kabiru sul usman da ke da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hiran da farko dai sunana abdullahi telaro mai ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam haka barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuho albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na yau ranar mai gaishe da yan uwa da abokan arzika zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gare ka jagoran wannan tafiya malam hassan barka ina yi maka fata na alkhairi da fata an shiga dare lafiya kuma an wani cikin ƙoshin lafiya alkhairi da rahama su kai maka a biran gadan kaya dan walau kwankwaron dan ka ina gaishe da malam ibrahim shushan a nan garin kasabi ina mishi fata na alkhairi fata alkhairi zuwa ga malam kabiru suleiman nan birnin maradi eh ga malam kabiru suleiman nan birnin da magara ina mai fata na alkhairi jinjina ta musamman zuwa ga malam samun haske dan mutan limanci a nan unguwar limanci maradi jinjina ta musamman zuwa ga mamman bulas a can garin agadas na mai fata na alkhairi akwai ilyas krizi na fada ra'ayin zuci a garin agadas ina mishi fata na alkhairi akwai mamadu dan dari na kuma zagen daga a nan ya mai Nijar fatan alkhairi zuwa gare ka Zakariya Salisu nan gidan rinji alheri Allah ya kai maka akwai na kwaro mai gyaran motuna nan gidan rinji na mishi fata na alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh zai iya cewa sa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama na karshen mako a yau ranar juma'a dan gaishe gaishe na sada zumunci yan uwa da na arziki da farko dai suna na Mamman Salisu Sani wanda ake kiran shi da Zuma shugaba na masu kira da sarar radio na Afirka Rishin Jihar da Magaram eh, muna godiya sosai muna jinjina muku muna bin kuma sau da a farko ina gaida malam bashir layin md fa kwancan trozere ne masu kira saurari na afirka mamman sandau da kabiru sula usman yusufu madasai sanusu madasai sulaiman alhaji buhari yalwa hawala gurgiyar samira nasu malima amatalla mammi inwala eh, ina gaida miji sojan madiya sau siraji laitoro malam basiru murtala osisa usman dan fodiyo layin dangana da dukkan mambobin na masu kira sauran radio na afirka ba zan manta ba da malam kabiru wanda yake garin maradi muhammad dan bare bari alkasim babali ma ahar shugaban na afirka gabaki daya da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka da ma da magaram mai magana shugaban mamman salisu wanda ya kira shi da zaman daga nan da magaram jamhuriyar nijar a assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu farko suna na ibrahim shushana wanda ke garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi mamba na masu kira da saurari na radiyon afirka baki daya mun zo hilin karshen mako wanda kuke ba mu dama Muna kai da eh, mutane na kasashe daban-daban hassan barka a madadinka da kai da iyalan gidanka ina muku fatan alkhairi da farko ina gaida ka kai kanka da kai da abokai ke gargada rado iran mai tara albarka allah ya saka muku da alkhairi ya kara wa annabi daraja eh, ina gaida kabiru sule Isma wanda yake a garin da magara ina gaida isuma mai dala biyu shiri wanda yake nan garin da magara akwai isu madatte akwai samisi madatte akwai tasu unko tudu wanda yake nan garin da magara akwai mamman sani dauda cin waza wanda yake nan garin da magara akwai raba mai aski wanda yake nan garin da magara akwai hassan alhaji umar wanda yake nan garin da magara akwai mamman dan kwairo lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magara idan ni zo agadas akwai alkasan ar shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasan ma'azo wanda yake birnin agadas akwai akwai duka mambobi na masu kira da saurari da suke birnin agadas idan na zo babban birnin yamai akwai tsohi isa mai albarka ina masu fatan alkhairi to masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على كتسار تشاع عصار متريم بتدر عصار نكودا مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה שש וחמישים עד שבע ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה ארבע ועשרים לשעה ארבע וחמישים בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,700